والصلاة wa على wa الله wa وصحبه ومن wa وبعد السلام عليكم wa الله وبركاته to yau yammaci ne na asabar biyu ga wata wato daren uku ga wata ɗin kenan <clears throat> na kalandar musulunci watan al-muharram watan farko hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1436 kenan daidai da 25 ga wannan wata na goma miladiya 2014 muna ci gaba da karatun alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitab aziz littafin abdulazim al-khalafi ta'ala a inda mun gama kitabu tahara mun shiga kitabu salati mun yi magana akan hukuncin sallah a musulunci cewa farilla ce sannan tana wajaba akan dukkan musulmi baligi akili <clears throat> mai hankali a yanzu kuma insha Allah za mu shiga bayani akan almawaƙitu ma'ana lokutan sallah kenan almawakitu kalmar almawakitu jam'i ne na miƙati miƙati wato lokaci da aka yanke ko gurin da aka yanke almikat ismul makan ne to kuma zai iya ɗaukar ismul zaman baki ɗaya sunan guri ko sunan lokaci sunan guri ko sunan lokaci al-waqtu lokaci al-awqat jam'i ne al-wuqut jam'i ne shi ma miƙati ba tana ɗaukar lalle lokaci ba za ta iya ɗaukar maguri so shi ismul makan ne ismul makan ne ma'anar guri kamar ka ce gurin yin kaza miƙatus salati lokacin yin sallah ko gurin yin sallah duk zai iya ɗauka ismul zaman wal makan kamar yadda ake samun miƙati lokacin ɗaukar aikin haji cewa ina ne miƙaci da annabi ya ajiye wajen ɗaukar harami gurin ɗaukar niyya kenan miƙaci. to haka almawaƙi zai iya ɗaukar ma'anar shi ma lokutan sallah wannan sallah tana da lokuta kamar da muka sani guda biyar da farkon muhtari da ƙarshensa to su ne malam zai bayanin farkon muhtari da ƙarshen muhtarin kowanne sallah da lokacin da yake fita da in ya fita kenan lokacin sallah ya riga ya fita sau da aka baya halatta mutum ya yi sallah lokaci bai ba ba kuma ya halatta an ji wasu malamai mutum ya yi sallah bayan lokaci ya wuce amma waɗansu suna cewa ka iya yi in lokaci ya wuce don dai ya zanto kawai an hora ka amma ba don ana sa ran allah zai karɓa ba sai dai in ya ga dama kamar yadda ka yi sallah lokaci bai ba ba zai karɓa ba to in ka bari lokaci ya wuce ma an kai lo ba zai karba ba kamar yadda zamu ji fatawa daga manyan malamai irin su ibnu hazmi akan haka an jabir ibn abdullah an karbo hadisi daga jabir dan abdullah al-ansari anna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ja'ahu jibril alaihi salam cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala'ika jibril ya zo gurin sa faƙala lahu sai malaminsa mala'ika jibrilu ya ce da shi ƙum fasalle tashi kai sallah a daidai wannan lokacin <clears throat> wato ya zo masa daidai wani lokacin sallah na azahar dab da muktarinta ya shiga sai ce tashi kai sallah azahar fasallar zuhura sai annabi ya yi azahar hina zalata shamsu lokacin rana na gotawa wato tana gotawa ce tashi kai sallah yanzu yanzu ya tashi yi sallah ma'ana ana sanar da shi lokacin sallah a aikace ba wai kawai a karance in kaga kaza kaga kaza ba sun maja a hul'asara sai ya zo masa al'asara lokacin la'asar shi sa ya zo mai maf'ulin bihi a tsani ya masa fataha sun maja a hul'asara هو مفعول به الأول مبني على الدم في محل النسب الأثر مفعول به الثاني كنا ثم جاءه الأثر سيزو مسا دل أثر فقال ملائكة جبريل يتي قم فسله tashi kai sallah wato fa asali fa sallihi wannan lokacin sallati wannan lokacin yi sallah a wannan lokacin sai manzala yi wannan la'asar hina sara zillu kulli shay'in mislahu a wani lokacin yayi la'asar a daidai lokacin da inuwar duk wani abu da ka sani yayi daidai da shi ma'ana yanzu wannan kwaf ne in ka ajiye shi haka kaga inuwarsa ta yi daidai da tsayinsa to la'asar ta shiga da haka duk abin da ka ajiye shi kaga inuwarsa ta yi daidai da tsayinsa to la'asar ta shiga wannan shine agoganka ba abin da ya shafe ka da agoga yayi kaza bai kai karfe kaza ba wannan ba shine tunaninka ma'ana a zahar sha ɗaya ta shiga sha biyu ta shiga karfe goma ta shiga karfe ɗaya ne karfe biyu ne wannan ba shi ya dame ka ba a'a ma'auna wannan shin ya gota ko yaya rana ta gota to a zahar ta shiga idan ya kai tsayinsa daidai wannan robar tsayinsa ya kai daidai to la'asar ta shiga kai ma idan ka tsaya kaga tsayin tsayinka na inuwarka ya kai daidai to la'asar ta shiga hina sara zillu kulli shay'in mithlahu a lokacin da inuwar komai ta zama daidai da ita sun maja a magariba sai kuma ya zo masa lokacin magariba yanzu yana faɗa mishi lokacin muktari farkon muktarin sallah yanzu a daidai wannan lokacin lokacin da rana ke gotawa daidai lokacin da za a iya kiran sallah sha biyu da minti biyar da minti biyar in ka saurari mai falaki zai gaya maka gobe ma sai ce ma ko da minti shida ko ƙasa da haka sha biyu da minti goma yanzu ka yi sallah ta yi daidai ta azhar kaga ba magana karfe ɗaya ake yi ba ko magana karfe biyu ba a magana ake ta lokacin da Allah ya kawo in lokaci ya canja kuma sai ga yana karuwa yana karuwa yanzu magariba an kira ta karfe 6 da minti 5 ake shiga ma'ana lokaci ke shiga to wata ran ana nan sai ga har an tafi 6 da rabi an zo bakwai sauran ko an zo 6 ma an ce a tada sallah ashe lokaci na canjawa to tun da la'asar ma'ana an yadda asuba ma tana canjawa an yadda magariba tana canjawa an yadda cewa duk waɗannan za su canja sai babu abin da zai sa a zahar da lasar ma ba za su canja ba ka ba za a ce kullum sai biyu ba kullum sai hudu ba to me yasa sauran suka canja sannan yanzu tun da sanyi ake tunkara sai an zo an yi sallah har karfe shida na na asuba sai ga kana komawa shida ta yi ana sallama shida ta yi sai an zo ana sallah shida saura minti goma za a tada sallah daga na a sake dawowa a sake dawowa a sake dawowa sai ka ga an dawo har biyar an dawo biyar sauran yanayin yadda lokacin yanzu sun maja a magariba sai ya zo masa magariba faƙala mala'ika ya ce ƙun fasalli ta shi kai sallah fasalla al-maghariba wannan ya sa al-magharibi amma kuskure ne ya kamata ya zama al-maghariba saboda mafulin bihi ne kamar sauran fasalla al-asara fasalla al maghariba sai ya sallaci magariba hina wajabati shamsu hina wajabati shamsu me ma'ana wajabat wajabat bi ma'ana saqatat kalmar larabcin haka ce wajabat ta faɗi kenan na fata an gane ubangiji ta ala ce walbudina ja'alina halakum min sha'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani aw al mu'tal fa idza wajabat ya zaka fasara wannan aya idan ta faɗi? wal raƙuma da kuke saya zan ku yanka su a lokacin sallah ko layya ko hadaya ja'alna halakum min sha'airillah mun sanya muku su suna daga alamomin tuna Allah idan ka ce wannan ta hadaya ce to ana sa mata alama wannan ta Allah ce mazala kan sa mata alama ko da jamfanci ko a yi mata rataya a rataya mata wani abu a kora su zuwa ɗakin Allah duk wanda ya gansu kar ma ya musu faɗa ko ya tinkare su da wata cutarwa cewa wannan na Allah ne ja'alna halakum min sha'irillah lakum fiha khair kuna da alkhairi a tare da su fadhkuru fadhkuru ismallahi alaiha sawaf in kun tashi yanka su suna tsaye suna tsaye za ku ambaci sunan Allah sun da su ba yanka su ake yi ba tsire su ake mana nahar ake yi sai a lankwashe kafarsu ɗaya su zanto guda uku fa'iza wajabat idan wanda ya kware wajen ainihin soke sun yana sukansu to za su faɗi fa'iza wajabat suna faɗuwa shi kenan ya halatta a cikin mana su ba yanka su ake yi ba shine fa waje wajabat da zarar sun fadi da haka kalmar wajabat tana nufin ta fadi ta saraya ina fata mun gani to nan ma sai ya ce waje wajabat shamsu in rana ta fadi ai gharabat ta fadi kenan hina wajabat shamsu tana faduwa ana rasa wannan gudan cycle din nata ya fadi an neme ta an rasa a inda kake to sallar magariba ta shiga sun maja a fal isha'a sai ya zo masa lokacin isha faƙali ce kun fasalli ta shi kai sallah fasallar isha'a sai sallar isha'a lokacin hina gaba shafaku lokacin shafaki ya ɓuya shafaki shine ja da ya rage a bayan magariba mana idan rana ta faɗi za ga sauran jaja-jaja a yamma alamun haske-hasken rana bai gama tafiya ba da za ka hau jirgi ka yi sama za ka iya hango ranar to kai da kake ƙasa kuma ka daina ganin ta kwata-kwata to ta fada a kasa can kuma da ɗan sauran haskenta shine shafaƙi don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya taho daga tafiya ana tafiya a daji sai manzala ce da Bilal haɗa mana farau-farau rana ta faɗi musha ana azumi sai ce mazala da sauran rana fa yace ina take yace ai da zan hau bishiyar nan doguwar nan zan hau yace wa yace ka hau ai mu anan kasa muke to da haka zaka iya ka sha ruwa yanzu a kasa sai ka hau jirgi kuma sai ka tarar da rana a sama ta haske ku to ba ruwanka za ka ci gaba ka riga ka gama ka a ƙasa za ka ci gaba da cin abinci ba za ka wani kame baki ba don ka riga ka gama ka a ƙasa kuma ka sha ruwa a ƙasa Eh? Eh. <laughs> to sau da haka wannan ba matsala ba ne to wannan jan shi ne shafaki yana buya to lokacin sallah ya shiga alal akalli malamai na cewa duk inda aka samu awa ɗaya tsakanin magariba da isha to lokacin isha ya shiga ko da ka ji an ce muktarin misali yanzu an ce ma shida da da minti biyar lokaci ya shiga to duk inda wata bakwai da minti biyar din ta zo lokaci ya shiga ko da ka ji an ce lokaci zai shiga shida da bakwai da kwata ko da ishirin misali wannan ba zai hana kin sallah don in ka duba shafaki ya riga ya tafi su ma kuma galibi suna kintata ne yanayi suna dan karawa saboda yanayin lokaci ba ragewa suke ba in sha Allah lokacin sallah zai shiga karfe kaza to wani lokaci suna dan karawa musamman abin da ya shafi dare to da haka inda an samu awa ɗaya to shafaki duk inda yake ya gama tafiya thumma ja a fajara sai ya zo masa asuba faƙali ya ce qum fasalli ya ce tashi kai sallah Fasallar fajara sai maza ya sallaci asuba hina bara ƙal fajaru lokacin da alfijir ya keto lokacin da alfijir ya fito au ko kuma cewa Mamadin baraka sai amfani da kalmar sata'a sata'a haske ya ɓullo. a ce saɗa a nuru shamsi hasken rana ya bullo to lokacin da hasken alfijir ya bullo hina saɗa alfajir to kaga an gama da lokacin sallah na farkon muktari sun a min algadil zuhuri washe gari sai mala'ika ya sake dawo mishi a washe gari domin yin sallar azahar sai ya zo mishi faƙala sai ce kun salli. tashi yanzu daidai wannan lokaci kuma kai sallah a wani lokaci ne sai aka ce fasallar zuhura ya yi sallar azahami a lokacin jibrilu ya zo masa ne hina sara zillu kulli shay'in mislahu daidai lokacin da tsayin komai zai kai daidai tsayin sai ya zo masa ma'ana lokacin sallar la'asar ya zo masa ya ce to azahar yanzu yanzu ya zahar kaga yanzu ya zo masa a ƙarshen ƙarewar muktarin zahar kenan sai ce ya zahar yanzu thumma ja'a a asara sai ya sake dawo masa da la'asar ta wannan rana faƙali ya ce kun fasalli ta shi kai sallah fasallar al'asar sai annabi ya sallar la'asar hina sara zillu kulli shay'in laihi a lokacin komai ya ninka ta so biyu inuwarsa ta ninka biyu ma'ana idan inuwarka ta ninka ka gida biyu to ƙarshen muktarin la'asar ya fita kenan muktarin la'asar kenan ya ƙare kenan misali a ƙarƙashin wannan idan a yanzu an ce a ƙarfe sha biyu da minti biyar a zahar ta shiga shine lokacin da aka fi so mutum ya sallah farkon muhtari a kira sallah kamar yadda yanzu ka duba maka za ga karfe goma in kana da talabijin za ga karfe goma da minti biyar da minti goma an tada sallah na najeriya to can kuma za ka kimanta to yanzu sha biyu da minti goma a najeriya ya kamata a yi sallah karfe goma da minti goma sun tada sallah ko yau ko gobe haka za gani to ba laifi ba ne in wani sababi ya sa an jinkirta sallah an shiga tsakiyar muktari ko an je ƙarshensa saboda wani sababi ana so a nuna ma duk lokacin sallah ne ma'ana ce yanzu da za a kai har ɗayan ba a yi sallah ba ko har karfe ɗaya da rabi ko har karfe biyu duk lokacin sallah ne amma wanne aka fi so shine farkon muftari saboda hadisin abdullahi dan mas'ud cikin hadisin bukhari da muslim sai na tambayi manzo Allah wani aiki Allah ya fi so yace sallah a farkon lokacin sa ya nuna ka damu da abin ya nuna cewa kai ma ka kana canjawa lokacin da Allah ta'ala ya canja lokacinsa sannan ya zo cewa ranar alkiyama Allah zai tada mutane a hali kala uku wasu za su tashi fuskarsu tana haske kamar rana wasu kamar wata wasu kamar taurari sai ce ku me yasa fuskar ku kamar rana wajen haske. suka ce kunna na tawadda qabla alwaqti mu tun lokaci ya karasa shiga ma mun yi alwala jiransa muke yi tun lokacin sallah bai shiga ba tuni mun yi alwala to ku fa kuna haske kamar wata sai ce muna tashi ne da mun ji kiran sallah sai mu tashi mu je mu alwala da mun ji kiran sallah za mu tashi mu je mu alwala ma'ana kenan ana so a kira sallah farkon muftari ko a rediyo ko a talabijin kana saudiya za a tsaye da komai a talabijin ko ba ka so sai ka ji kiran sallah muktari na shiga wallahi minti ɗai ba zai ƙara in kana kallon masallacin harami dama yana nuna maka lokacin sallah da larabci da turanci lokacin na shiga yadda ka san shi kuma mai kiran sallah yana kallon agoga jira yake sai ka ji ya kwalla kiran sallah kuma duk masallacin harami an musu seti cewa da azahar ga lokacin da za ta shiga la'asar yana cancanjawa kana gani to daidai lokacin da yake kiran sallah kuma doka ce don masallatan kasar su a lokacin za su kira sallah ko latta ake yi in ana latta tsakanin magariba da isha lokacin na cika mai latta zai tsaya tak sai ba mai kiran sallah dama zai masa ishara saura minti biyu a kira sallah minti biyu nan na cika zai bashi da duk masallatan kasar sai sun kira sallah ko da ba za a yi sallah a lokacin ba to a kira sallah sannan ku ci gaba da karatunku in harami ya tayar ya riga ku wannan kuma daban amma dai kiran sallah doka ce sai kowane masallaci ya kira a lokaci to kaga wannan shine lokacin da aka fi so kenan a kira sallah sannan mutum ya sallah amma wani sababi ya sa an jinkirta ko ana wa'azi ne ko wata matsala ce ta faru babu laifi idan an jinkirta ko kuma lokacin tsananin zafi da annabi ya ce a dan jinkirta musamman za mu zo bayani a kai wasu malamai na cewa idan lokacin zafi annabi ya sa an jinkirta sallar azahar ta dan kai kamar karfe biyu ko ma sama da haka jiki ya dan yi sanyi wato gari ya dan yi sanyi saboda yanayin masallacin mazala a lokacin ba a rufe ke ba sannan ƙasa ce in ka zo ka sa goshinka ƙasa kai ma ka sani sama yanzu irin masallatai irin wannan wani gurin ga zaka ga AC ga fanka ga komai ko sha biyu aka ce ka zo sallah kana shiga masallacin za ka ji sauki to sai wasu ke ganin illar dalilin da yasa annabi ya ce a sanya ya mata kau sai dai in ka tsinci kanka irin wannan guri za ku yi sallah a zafi a rana ga gashi sha biyu da rabi lokaci ya shiga amma ba ku da gurin sallah mai kyau ko ina zafi ne babu laifi ku ce mu kai har karfe biyu gari ya sake dan yin sanyi inuwa ta dan sauko sai mu samu gindin inuwa ne wannan ba laifi ba ne saboda wani dalili ne sa don ba za ku isa goshin ku a ba to sa sai ya zo mishi a wannan lokaci lokacin komai ya zama mislaihi da haka ka duba kalmar farko watan ya ce mislahu wannan kuma mislaihi ya yi tasniya abu biyu kenan lokacin inuwar komai ta kai mislaihi ninkinsa biyu sun maja a magriba sai da magariba ta zo kuma sai ya zo masa waktan wahidan lam zul anhu yadda ya zo masa da magariba jiya haka ya zo masa da magariba yau dan ya nuna maka lokacin magariba a takure yake shi ba a san jinkirta magariba ko kaɗan da haka ana kiran sallah abinda za a iya yi kawai a iya yin nafila raka biyu inda dama ko in ana shan ruwa ne a dan sha ruwa wanda zai sha kaza ya sha kaza a bada minti biyar ko dan kaɗan sana'a tayar ba a cewa a ta minti talatin a ba zai yi ba ko da wani irin lokaci ana so a yi ta a farkon muktarinta da aka sai ya zo masa a waktan wahidan lam ya zul an bai gushe ba nan da nan a wannan lokacin ya zo sun maja a isha sai ya zo masa kuma lokacin isha hina ba nisfin laila a lokacin rabin dare ya tafi kaga shi ma yana da faɗi kenan rabin dare ya tafi to idan aka ce rabin dare yaushe ne rabin dare yake shiga dare yana shiga daga magariba ne rana na faduwa dare ya shiga to idan ka lasafta yanzu misali ka ce shida mukaddara shida dare ya shiga alfuzir yanzu yana ketowa misali kamar ka ce biyar da minti biyar can shida da minti biyar na fata mun gane to za ka yi lissafi daga shida kaga bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ko an samu awa nawa an samu awa shida to daga na za a samu ɗaya biyu uku hudu biyar an samu awa nawa ga shida sha ɗaya ko to sha ɗaya in ka ta gida biyu karfe nawa rabin dare zai kama sha ɗaya da rabi saboda haka sai ya zo masa kamar kwacin sha ɗaya da rabi to yankin tun daga farkon lokacin isha lokacin da shafaki ya tafi zuwa har rabin dare a iya yin isha a lokacin ma'ana har sha ɗaya da rabi lokacin sallah ne ba a fita daga muktari ba amma sha biyun dare na shiga an fita daga muktari ba ana nufin sai alfuzir ya keto ba an fita daga farkon muktari amma lokacin kaza'i kuma ya fita daga lokacin da alfijir yake to gaba ɗaya lokacin ainihin wato sai a ce wannan sai dai ramuwa kawai ba magana wai mu ƙarshen muktarin ma ya ƙari a shi lalurin ma ya ƙari na fata mun gane kamar yadda ainihin zai dai zo yi bayani a akai insha Allah to sai malam ya ce auƙala ko kuma cewa yi thuluthul laili wannan shakku ne na mai ruwayar ko da ya ce rabin dare ko kuma kashi ɗaya cikin uku na dare wato dai ya zo masa kamar goma sannan kuma manzala galibin lokacin da ya fi kenan an shafaki ya tafi sau da baya fitowa masallaci da wuri sai an kai tara tara da rabi wajen goma mutane har sun fara gingadi a masallaci kowa yana zaune yana jira sai ya fito ya ce wannan shi shine lokacinta wanda na fi so ba dan dai zan takura muku ba to in ya ce zai matsa a wannan lokaci zai takura mutane shi sa sai daga baya Aisha ta ce sai yake fitowa duk sanda mutane suka taro in sun taru da wuri a farkon muktari ya fito in ba su zo da wuri ba dama akwai mai zuwa ya gaya masa shine Bilal da ya ga masallaci ya cika da ce mazala an haɗu sai ya fito amma za a kai goma to ba zai fito ba dan so ake ana yin isha kowa ya tafi gida in ba wanda sana'a ta kama shi ba ba a san bayan isha kuma sai to fita hira <laughs> wai yanzu za a tafi hira to ba a san wannan hira so ake ka je ka huta a gida alal akalli karshen dare karfe hudu ma ka tashi ko na fila raka biyu kai ka jira asuba da idan ka bude kai ta istighfari kafin alfuzir ke to <laughs> ba su da majalisin hira zama yanzu a ga mutum ma wai karfe tara zai wankan fita dare wallahi wani sai goma wani saurayin zai wanka don ma yanzu rashin kwanciyar hankalin nan ne da ya damu mutane amma da an kaje marhaba karfe ɗaya ma za a ga mutane magidanta fa da gidansu da komai an yi shimfiɗa ana ta hira har karfe ɗaya saboda haka bayan isha za ga ana ta zuwa masu mashina masu kekuna an tafi hira kawai marhaba ba wai kallon ake zuwa a gurin majalisa sai ta haɗuwa wallahi wani sai kai karfe ɗaya bai tafi gida ba to sau da haka Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali to babu shaka wannan addinin musulunci yana so a kautar da irin waɗannan abubuwa sannan kuma sai ce fasallar isha'a sai manzo Allah ya sallar isha'a wannan lokaci sun maja ahulil fajari sai ya zo masa lokacin asuba ta washe gari hina asfara jiddan a lokacin gari ya yi sha sosai shine asfara wasu buhe idha asfara Allah ya ce ina rantsuwa da asuba lokacin gari ya yi sha za ka iya gano komai duk abin da ya taho daga nesa za ka iya cewa wancan mace ce wancan namiji ne za ka iya gane shi shine asfara amma dai rana ba ta fito ba gari ya gama wayewa to shi ake kira asfara gari ya waye sosai sai ya zo mishi kuma jiddan ya ce faƙali ya ce ƙun fasalli tashi kai sallah fasallar fajara sai ya sallar asuba a lokacin sun maƙala sai mala'ika jibril ya ce to ma bai na hazainil ni waƙatin da jiya da na zo maka da yau abinda ke tsakanin duk waɗannan lokuta da na zo na nuna maka shine lokacin kowace sallah Shi ne lokacin kowace sallah in an yi an yi ta akan lokaci kawai abin da Allah ya fi so farkon lokaci amma duk inda aka yi ta tayi musamman inda wani uzuri yasa aka jinkirta qala Tirmizi al imam abu isa muhammad bin sura ce qala Muhammadu malamunmu muhammad bin isma'il al bukhari yani ibn isma'il al bukhari al imam malamun bukhari ne almajirin bukhari ne sai ya ce mu Muhammadu bin ismail ya ce a sahu shay'in filma waƙiti hadisin da ya fi kowanne inganci dangane da bayanin lokutan sallah shine hadisu jabir wannan hadisin jabir kan inda ana maganar lokutan sallah hadisin da ya fi inganci maliku ma ya rawaito shi a cikin babinsa na farko bukutu sala a cikin muwadda to wannan hadisi ya fi kowanne inganci to da haka a karkashin haka ga lokacin da malam ya fitar a bayyane kenan kaga kenan az-zuhur waqtuhu lokacinsa sai ka ce min zawali shamsi daga gotawar rana ta shiga ila an yasira har izuwa lokacin da zai kasance zillu kulli shay'in inuwar komai ta zama mithlahu daidai da tsayinsa har izuwa wannan lokacin. al'asaru la'asar kuwa waktuhu lokacinta min sairurati zilli daga kasantuwar komawar inuwar sairura masdari ne na sara ya siru sairurata sara ya zama ba wai kana ya kasance ba kana ya kasance sara kuma ya zama kamar to become kaza ya zama kaza shine sara na fata an gane kamar ka ce saral kafiru musliman Kafir ya zama musulmi to a larabci ba za ka ce kanal kafiru musulman ba sai dai sarar kafiru musulman yanzu kafir ya zama musulmi sai ka amfani da kalmar sara abinda zai zama kaza to wannan masdarin ne daga kasantuwar zaman inuwa mislahu tana daidai matsayin ta din nan ila gurubi shamsi har izuwa faɗuwar rana duk wannan lokacin la'asar ne almagaribu magariwa kuwa waktuhu lokacinsa min gurubi shamsi rana na faduwa ila an yake ba shafaku har zuwa lokacin da shafaki ya buya liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzala dama ya ce waktu salatul magharibi malam ya gibi shafaku lokacin magariba matakar dai shafaki bai buya ba al isha isha kuwa waktu hamin giya bi shafaki lokacinta daga ɓuyan shafakin ila nisfin laili zuwa rabin dare da kaulihi sallallahu alaihi wasallam dan a wani hadisi annabi ya ce waktu salatul isha lokacin sallar isha ila nisfin lailil ausadi zuwa rabin dare na tsakiya alfajaru asba kuwa waktu min tulu alfajari daga fitowar alfajar ila tulu shamsi har izuwa dab da lokacin fitar rana liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce waktu salati subhi lokacin asuba min tulu'il fajri daga fitowar alfijir malam ta tulu shamsu matukar da rana bata fito ba ma'ana kenan har izuwa gari yayi sha sosai kaga yanzu misali rana tana fitowa kamar a ce shida da kwata na safe ko shida da minti goma to in an yi sallah ta ainihin wato asuba karfe biyar aka tayar misali da kwata aka tayar da kwata har zuwa karfe shida za ka iya yin sallar asuba tun da rana ba ta fito ba karfe shida za ka iya yin sallar asuba da haka da ka tashi ka duba agogon ka ga yanzu shida to abinda za ka yi gaggawa kai alwalar don ka samu lokacin da ka yi raka'a ɗaya a cikin lokaci sai rana ta fito to ka riski lokacinta ko da sauran raka'a ɗin ka yi ta bayan rana ta fito sai kuma as-salatul wusta ma hiya sallah ta tsakiya wace ce ita as-salatul wusta yace ma hiya sallah ta tsakiya wai wace ce ita ne abinda yasa yi wannan tambayan yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yayi wata magana hafizu ala salawati ku tsare ku kiyaye akan waɗannan sallolin da kuka ci cewa ku kiyaye ku tsare ana nufin ku yi su akan lokacin su ku kiyaye lokutan nan da aka bayyana muku kar ku yadda ku yi sallah lokaci bai ba ko kuma lokacin ta ya wuce ku tsare su sai Allah ya ce salatul wusta da kuma sallah ta tsakiya kamar ka ce musamman ma sallar tsakiya ku fi sa ido a kanta musamman ma sallar tsakiya shi abinda Allah ya ambata kenan sallah ta tsakiya wa qumu lillahi qanitina ku tsaya ga Allah kuna kankantar da kai ba magana babu ainihin waiwaye a gaban Allah shine qanitin khashi'in masu kankantar da kai to in ka duba tafsirai irin su tafsirin tabari tafsirin qurtubi da sauran tafsiri na ibnu kasir tafsirin bagawi duk kowa da irin fahimtarsa cikin sahabbai da tabi'ai da manyan malamai wani ya ce ai sallah ta tsakiya kwata-kwata ita ce asuba don ita tafi wahala ita ce ana bacci sai wanda ya daure zai tashi to ita Allah yake ishara in su magana wasu kuma sai a'a azahar din ce domin azahar ita ta raba tsakanin yini da dare wasu kuma ce a la'asar ce domin la'asar tana zuwa ana cikin tsakiyar kasuwa kowa na kokarin bai tafki abin da ya tafka ba yana ta neman kwastoma sannan kuma suna kokarin masu sun gama tanka bari su yi gaba za su tafi gida ta sa ka ce ka tsaya ka yi la'asar wasu ka ce a magariba ce wasu ce isha ce kowa da gwargwadon fahimtarsa amma sai aka samu wani hadisi cikin bukhari da muslim sai kokari ya raba duk wannan saɓani. sai la ya nuna isharar cewa ma la'asar ce kamar yadda za mu ji wannan hadisi <clears throat> yake cewa an ali radiyallahu anhu kala an karbo hadisi daga saidina ali ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmal ahzabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar ahzab ranar khandak ranar yakin gazwatul ahzab to ya faɗi wata magana yace shagaluna an salatul wusta sai ce salatul asari kai tsaye ambace ta badal sun shagaltar da mu game da sallar nan ta tsakiya ba a ma tambaye shi ba sai ce salatul asari wannan shi ake kira badal a larabci badal shine idan suna ya zo mubahami sai kuma sunan gaba sai bayyana me ake nufi in na ce ja a ahuka dan uwanka ya zo ai ahuka wanne in na ce ibrahim ja a ahuka ibrahimu to ibrahim shine badal ja abuka babanka ya zo to kana so ka ji wanne sai aka ce wani ja abuka musa to ne shine badal kama abinda Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara lokacin da ibrahim ya ce wa babansa wani baban nasa azara sai a faɗi wa ake nufi saboda abu kalma ce bahama za ta yi ɗaukar kanin babansa yayan babansa baban nasa na hakika duk zai yi ɗauka kalma ce kawai mai harshen damo kenan mai ɗaukar ma'ana da yawa to sai ce shagaluna an salatul wusta sun shagaltar da mu game da sallar tsakiya mala Allahu buyutahum Allah ya cika gidajensu wa kuburahum da kaburburan su naran da wuta ma'ana sun cuce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka yi gazwatul ahzab yakin gwalalo rindina ta kafirai daga ko ina sun zo ana tunanin kuma washe gari ko nan da kwana biyu za su iso hankalin mutane ya tashi aka bi ana shawara an ce maka da kwansu da kwarkwatansu sun haɗu khaibara yahudawan khaibara da kwansu da kwarkwatansu mutanen ta'ifa mutanen ainihin ko'ina da laraba da yahudawa sun haɗa kai saboda yahudawa sun je sun same su sun bi lungu-lungu ƙasa-ƙasa sun haɗu da larabawa cewa mu zo mu yi wa musulunci kwab mu taru mu haɗa kai mu da ku kawai mu ga bayan madina da annabin ta baki ɗaya kuma ko ina sun sa hannu sun yi alkawari za su fito har mutanen najadi mutanen ainihin ko ina sun fito sau da aka rindina da ba taɓa ganin irinta ba to mazala kuma ga su 'yan kaɗan sannan a cikin gida akwai matsala har yanzu su ne yahudawan banu ƙuraiza an yi alkawarin zaman lafiya da su to amma ba a tabbatar za su karya alkawari ko ba za su karya ba ka ga gaba mai ake cewa <laughs> gaba zaki to haka abin ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gida akwai kafirai a gida sannan akwai munafukai na madina da ya zo ya tarar sannan ga kuma kafirai sun haɗa kai da aka yi zauna da musulmi yana shawara ya za a yi suka ce to ga dai matsalar ta faru sau da aka salman alfari sai ce abinda za a yi kawai ta inda muke zaton za su shigo dama ta bangare guri uku ne can bangare madina a kewaye take ba su shigo ta nan ba misali kamar ka ce bangaren arewa amma sauran gurare akwai bukatar a ɗau mataki salman alfari ya ce to mu dai abin da muke a kasar mu shine rami muke yi mai faɗi kuma mai masa zurfi da aka duk wanda ya to abin hawa dole ya tsaya mota ce mashin ne keke ne ba zai tsallaka ba balantana doki ko jaki ko wani abu dole in ya zo ya tsaya in ku shigo to fadawa zai salman al-farisi mutane ne masu karfi irin mutanen da dan salman al-farisi shekararsa 270 a duniya dan kafin ya haɗu da annabi ma ya haura shekara 200 wannan magana ce ingantacciya ba ya tatsuniya ba in ka karanta tarihin salman al-faris to tun da ya shekara sama da shekara 200 kuma yanayin mutanen su dama masu karfi ne mu gogaggun mutanen farisa ya ce to mu haka muke mazala kuma ya ga wannan shawara ita ce shawara kare in ba haka ba ga mata ga yara ga waɗannan mayaka da za su zo ba a san iyakarsu ba mutane sama da dubu goma sha ba za su iya kidayuwa ba musulmi kuma 'yan kaɗan sannan ba su da kayan fada to sai aka kama aiki tun a daren da aka fara shawara abin da yake tsaye da su kawai shine lokacin sallah a tsaya in akwai mai abinci yana da shi ya kawo na taimako a ɗanci a ci gaba da aiki to ranar da aka wayi gari ana rami an yi kwana biyu ko uku ana yi rana ta ƙarshe da ake tunanin yau za su shigo aka zo kuma ba a karasa ba gashi kuma halla asar ta yi mutane sun gigice ana ga sunan fatafi yan riƙen asiri sun zo sun fada sun kusa zuwa da haka mazala ko sallar la'asar bai tsaya yayi ba sahabbai ba wanda ya yi la'asar ana fitowa daga rami kawai an gama sai a ga rana ma ta faɗi kowa ma ya manta da maganar la'asar saboda tsoro da firgici ana so sai an gama inda aka sa buri ramin nan zai kai kowa na fitowa daga rami sai ga rana ma ta faɗi ba ta sallar la'asar ake ba mazala na fitowa sai sai na umar ya ce mazala ai rana ta faɗi ba mu yi la'asar ba sai ta na an salatul wusta sun shagaltar da mu ba mu samu mun yi sallar tsakiya ba salatul asari sallar la'asar mala allahu buyutahum wa ajwafahum a wata ruwaya kamar nan mala allahu buyutahum wa quburahum nahara Allah ya cika cikinsu ko gidajensu ko kabuburinsu da ainihin wuta sai musu wannan muguwar addu'a almuhim dai wannan shine dalilin da ya sa ya kawo hadisin ambatan sallar asar da annabi ka kenan kamar ya raba duk wani sabani tunda annabi ya kira ta da suna sallar la'asar ita ce ma kawai ta tsakiya to wannan shine bayani dangane da waɗannan abubuwa sannan istihbabu taqdimu zuhri fi awwalil waqti ana son gabatar da azhar fi awwalil waqti a farkon lokaci fi gairi shiddatul harri in ba lokacin tsananin zafi ake ba kamar yadda muka yi ishara su. an jabir bin samura ƙala kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusalli dhuhra annabi ya kasance yana sallar la'asar idza hadati shamsu nan ya sa kasra ta ma kuskure ne ba dahida dahida shamsu don asalin fi'li zai zama fa'ala ne ba fa'ila ba idan dahadati shamsu idan rana ta gota idan rana ta karkata wato farkon lokaci yake yin sallar azhar to amma bayanin gaba zai nuna in lokacin tsananin sanyi ne shi yake yin haka in zamanin zafi ne yana dan daga kafa ya saurara shine istihbabul ibradi amma ana son a dan sanyaya bizuhuri a bari a zahar gari ya ɗanyi sanyi fi shiddatil harri in ana tsananin zafi an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi qala idza ishtadda harru in zafi yayi zafi fa abridu dubi salati to ku dan sanya ya sallah sallar ana nufin ta azhar fa inna shiddatal harri dan tsananin zafi min faihi jahannama yana daga hucin wutar jahannama ne to da haka kuma ga yanayi ga masallaci ga yadda garuruwan ainihin suke ba rufaffun masallaci ba shimfiɗa shi sa ake cewa a saurara eh? a wajen fi'ili ne muke magana kasara dahida sai sa dahida dahada to sau da haka fa inna shiddatal harri min fahi jahannam to da haka wannan shine bayani da muka yi ɗazu cewa wasu na ganin kuma a tun da dai annabi ya san da ƙarshen duniya din za ta zo ya san za a samu abubuwa na ci gaba da sauransu duk lokacin zafi in ka shiga cikin harami za ga gafan koki ga ac ko ina duk zafin nan ba za ka ji ba duk yawan jama'a to wannan ba zai hana duk da haka a sanya ya ba idan an yi niyya dama kuma mustahabi ne aka ce ba wajibi ba an so in ana tsananin zafi tsakiyar rani to a sanya ya a ce a kai har karfe biyu ba a yi sallah ba to wannan ba laifi bane in kuma an gaza iya a farkon muftari ba wani wahala ba kura to sai a yi ta wannan babu wata matsala to na ga za mu tsaya anan istihbabu tafkir bil asr wallahu na ji wasu malamai sun ce duk wanda ya ga wani takarda wanda take ɗauke da sunan Allah ko manzansa a cikin ƙazanta amma bai ɗauke ba ya fita daga musulunci shin gaskiya ne idan haka ne menene hukuncin takardu har da ledodi na kayayyaki masu ɗauke da irin waɗannan sunaye kamar su kamar a cikin adireshin wani unguwa ko kamfani misali a rubuta abdullahi bayero road ga su za a iya ganin su a kan titi ko bola ko kwata shin wajibi ne lokacin da mutum ya ga irin wannan takarda ko leda amma bai ɗauke ba ya yi zunubi? to malamai suna da dawabit wajen attakfir dawabit takfir mana ba a kafirta mutum ko a ce ya bar musulunci sai da doka sai da ƙa'idoji kalmar kafirtawa ba haka kawai mutum daga aljihunsa zai ɗauko ya ɗora mutum ba ko kuma kamar 'yan alewa kawai a rika jan kalmar a duka jan kalmar har sai an zo an ɗora mutum ba haka take shi sa muhammad nasiru dini albani ya yi littafin fitnatu takfir kafirta mutum wani abu ne mai girman gaske kafin a kafirta mutum akwai dokoki da ka'idoji alal akalli sai mutum ya san meye kafirta ya kuma san wannan aikin yinsa kafirci ne sannan ba jahilci a tare da shi an karantar da shi ya sani kafirci ne shi ma zai iya ba da fatawar wannan abin kafirci ne sai ya zo ya yi kuma sanda ya yi